sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da shaf jibril umar jibril allah ya kansa da rahama wanda aka fi sani da masallacin tuwayo wanda yake unguwar fage a cikin karamar hukumar fage a cikin birnin kano mun hada a wannan rana don yin lakka ta farko cikin jerin gwano na lakcoci wanda za mu gabatar a matsayin horon sallah bisa ga haɗaka ta kunzumin malamai wanda kamar yadda ake ganin su jera a bayana akwai dakta abdulkadir ismail kabara limamin masallacin umar faruk wanda yake hotoro a unguwar kufe akwai kuma sheik mu'azzam sulaiman limamin masallacin abul hassanai ko alhassan ibn ali wanda shi kuma yake unguwar rijiyar zaki sannan akwai ya hayashin mai mota limamin masallacin ali bin abi talib wanda yake bawo rod shi ma dai a cikin birnin kano sannan akwai sheikh na nasiri ibrahim wanda shi ne mai lacca ta biyu sannan kuma akwai dr ali yunus abu idris babban limamin masallacin usman ibn affan wanda ke kofar gadon gaya. wanda shi ne zai gabatar da lacca ta farko wannan su ne iya malaman da nake iya hararowa wanda suke zaune a bayana da Allah ko waɗanda za su zo daga nan baya ko kuma waɗanda suka riga ma suka tun da baya ba ta gani matashiyar laccanmu a yau shine aya ta bakwai cikin suratu ibrahim wato fadin Allah madaukakin sarki wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijin ku ya shelanta muku kuma ya ce a gaya muku idan ya yi muku ni'ima kuka gode zai kara idan kuma ya yi muku ni'ima kuka butulce kuka kafirce to azabarsa tana da tsanani waɗannan malamai masu albarka cikin tattaunawar su na san za su fayyace mana me ake nufi da ni'ima me ake nufi da godiya me kuma ake nufi da mutuncewa ko shakka babu ni'ima baiwa ce daga Allah babu ta inda bawa zai samu ni'ima in ba ta wajen Allah ba kamar yadda Allah ya ce wa ma kummin ni'imati ba fa min Allah ba ku da wata ni'ima ko wata kafa da ni'ima za ta zo muku ta ita in ba daga wajen Allah ba to mutane sukan karkasu idan Allah ya musu ni'ima wani ko faɗa ma da baki ba za ka ji yayi ba ballantana ka ga alama a tare da shi ballantana kuma godiya ta biyo baya wani kuma allah da kudin sarki ya ce masa ibada ta ta godiyar ni'ima in an yi masa kamar yadda kuma ya kore masa haƙuri a lokacin da kishiyar haka ya same shi wanda kuma wannan alama ce daga cikin alamun imani allah ka azurta mu da su kuma Allah ya faɗa a cikin hadisin muslim ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min mamakin al'amarin mumini shi dukkan al'amarinsa alheri ne ba wanda yake da irin wannan tabi'a cikin bayi sai mai imani sai manzo Allah ce in afabat sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai ya kone godiyar sai ta zame masa alkhairi ma'ana sai Allah ya masa ƙari kuma sai ya dawwamo masa da ni'ima wa in asabatu darra idan kuma kishiyar abun farin ciki ne ya same shi sharri kenan sabara nan kuma sai ya haƙuri fa kana khairan lahu haƙurin sai ya zame masa alkhairi domin Allah ya ce wa bashiri sabirin allazina idza asabatuhum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كما يأتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما يأتي إن الله مع الصابرين shine sai a ƙarshe manzo Allah ya ce ba wanda yake cin gara basar wannan abubuwa da waɗannan yanayi guda biyu sai mai imani Allah ka sa mu cikin su da rahamarka da ka ya uwa mu sani Allah madaukakin sarki ya azurta ka da godiya to shi kansa wannan din ma wata ni'ima ce shi yasa Mahmudul Warra yake cewa إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع الأمور idan Allah ya mun abu mun gode masa ita ma wannan ni'ima ce da Allah ya yi mun wanda ya waje ba in sake gode masa a kanta sai ce to ta yaya kenan zan iya gode masa ko da lokaci ya tsawaita ko da rayuwa ta faɗaɗa idan Allah bai so ba daga gode masa ba za ka iya gode masa ba shi yasa ubangiji da kansa ce masu godiya cikin bayi kaɗan ne i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy shakur ubangiji ce ya ku jama'ar annabi dawud har da shi kansa ku rinka godiya amma fa mun san cikin ku masu godiyar ɗan kaɗan ne cikin ɗan kaɗan din akwai annabi nuhu zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura cikin yan kaɗan ɗin nan akwai annabi ibrahim shakiran li an kuma hijta ba ku hadahu ila siratul mustaqim ubangiji kuma ya ce wanda ya jizi shakiri allah maɗaukacin sarki ka samu cikin bayi masu godiya da aka kai da ya zan miƙa abin magana zuwa ga mai bayani na farko wadda ne abu idris dr ali yunus muhammad wanda shi zai mana tsokaci akan menene ma'anar godiya menene matsayin godiya sannan kuma yaya za a yi godiya din ga Allah subhanahu ta'ala sannan ya yan kuwa ku sani a ƙarshe me ya hikimar da ya samu ka zafi wannan maudu'in ni dai a ƙananin shekaru na wanda a yanzu na da shekara arba'in da shida to a ƙananin shekaru na ban san lokacin da azumin watan ramadana ya zo kuma aka samu saukar kayan farashi ba sai a wannan shekarar kuma ina kyauta zaton duk mai shekaru irin nawa wannan abin da na faɗa shi ma shi zai faɗa to kaga kenan yanzu Allah madaukakin sarki yayi mana wata gagarumin ni'ima ya biyo mu wani gagarumin bashi na godiya bisa ga wannan nigima da ya mana ba ma bisa ga ɗabi'ar mutanenmu abinda muka saba kullum ne kuka wayo wayo wayo ni dai kan ba zan iya tuna wani wanda na ji yana buɗe baki yana gode wa Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana mata wannan shekara wanda wannan kuma babban laifi ɗabi'a ce wacce take mummunar ɗabi'a Allah ya nuna masu sallah sallah ingantacciya ba su da irin wannan ɗabi'a duk wanda kaga yana da irin wannan ɗabi'a ko a cikin musulmi to lalle ya binciki imaninsa ɗabi'a idan ni'ima ta samu a yi gum amma in ana cikin bala'i kuma a yi ta kuka shine Allah ce innal insana khuliqa halu'a idza mashahu idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a إلا المصلين فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا يلا كلا ذاك wannan shine sababu tiyarin mawdu dalilin da ya yasa muka zafi wannan topic domin mu jawo rankulan kanmu da kanmu da kuma yan uwan musulmi mu yi wa kanmu da kanmu tunatarwa da matashiya akan ni'ima ko mun kankanta ta in ta samu a gode wa Allah irin yadda in aka tsinta ya samu ake kuka domin a cin moriyar kowanne daga cikin biyu in an yi godiya Allah zai ƙara ni'ima kuma zai tabbatar da ta baya idan an yi haka kuma to ni'ima za ta gudu abinda zai biyo baya kuma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 abin da ya shafi shukuru ko kuma godiya godiya a bisa ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ga bayi wanda kuma ya kirayi bayi su yi godiya akan waɗannan ni'imomi ni'imomi waɗanda suke ba su da iyaka wanda Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku ɗaya bayan ɗaya ba za ku iya kai ga kenan sai ke baki daya saboda haka yana daga cikin abin da ya kamaci mai imani ne yayin da wata ni'ima ta same shi wa Allah godiya akan wannan ni'ima din kuma mu sani cewa Allah tabaraka ta'ala yana da sunna cikin abin da yake gudanarwa na al'amarin bayinsa wannan sunna ita ce sunnatul tabir a suke alaka da at-taghyir ma'ana canji abinda ake nufi da wannan shine Allah tabaraka wata ala ya hukunta sabuwa wanda ke haifar da canji na yanayin rayuwa ta ɗan adam a wannan duniya ya tashi daga wani hali zuwa wani hali kuma ya gaya mana cikin alƙur'ani cewa wannan canjin yana faruwa ne yayin da bawa ya canja mu'amalarsa da mahalicci domin ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala baya canja halin da bayan suke ciki har sai ko sun canja wato mu'amala da suke ga mahaliccinsu na biyayya ko kuma rashin biyayya wannan sunna ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya shaida mana a cikin alqur'ani ni'ima tana samuwa ne saboda da'a da biyayya da bayi za su yi ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da yake tabbatar da ni'ima godiyarta ni'ima tana gushewa Allah yana ɗauke ta bisa wasu dalilai daga ciki akwai sabon Allah daga cikin wannan sabo akwai butulce wa ni'imar Allah da rashin godiyarta duba da wannan lalle yana da muhimmanci matuka a tunatar da musulmi game da wajibi na yin godiya a bisa nemomin Allah da Allah da wa ta'ala ya kira bayan cewa su yi mata godiya a bisa waɗannan nemomi. a musani cewa ita ni'ima da aka ambata Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani a gurabe da dama cewa ita godiyar ni'ima ko bawa ya gode wa ni'imar Allah yana daga cikin ibada da in bawa yayi Allah tabaraka wa ta'ala zai taka ya mata da alkhairi a duniya da kuma lahira da yawa cikin alkurani za ga Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma tabbayin sai godiya a bisa ni'imomin sai yana mu ni'imomi da ya gabayi yin hakan domin su san cewa lallai suna cikin ni'ima da ya wajaba cewa Allah ta'ala godiya game da ita ita ko kuma shi a shukuru shi godiya da ake ambato wanda muke magana a kai abinda ake nufi shi ne al'i'tirafu bi na'matil mun'ami ala wajen al al'aktirafu mana bawa ya yi kirari ya yadda bisa ni'imar da al Allah wanda yake ni'ima gaba yi masa mana ya yi kirari ya yadda cewa Allah yi masa ni'ima kamar yadda na ambata Allah yana nemo nimomi daban-daban daban a cikin alkur'ani me yasa saboda mu musan cewa fa lalle muna kai kawo cikin nimomin da Allah tabaraka wa ta'ala yi mana wanda suke masu yawa ba su gida tabuwa me ya kamata mu yi mu yi wa Allah godiya a bisa waɗannan ni'imomi ala wajhin qudur muna kaskantar da kanmu ga Allah mu yarda da cewa waɗannan ni'imomi daga Allah suke shi kadai wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukan wata ni'ima da kuka gani ta same ku daga Allah ta mu yadda da wannan sannan mu wa Allah godiya duka wannan ni'ima din wasu malami suka ce ma'anar ashkuru godiyar ni'ima huwa al-mujazatu ala al-ihsani bi sana'i ala al-muhsin shine idan aka yi maka ni'ima kai da aka yi wa ni'ima alamar cewa ka yarda cewa amma ni'ima shine kai godiya ga wanda ya yi maka wannan ni'ima din a yi maka ni'ima ka gode shine ma'ana kana yarda da cewa ba eh ka san an maka ni'ima ka domin yayin da baka yi godiya ba kana nuna kauda kai da cewa ba kama ga ni'imar ba kenan to kaga kai godiya a bisa ni'ima shine ke tabbatar da cewa ka yadda an yi maka ni'ima ka wasu malami suka ce ma'ana a ashkuru shine itiraful qalbi bi minnatillahi ta'ala zuciya ta yadda cewa Allah ya yi mata nima a zuci shi ne mataki na farko sannan kuma ya zato bawa wata laskiha ko kuma wata abin nan bayan ka yi kirari da cewa Allah ya yi maka nimar to ka nuna cewa wannan nima da Allah ya yi maka kai mabukaci ne zuwa ga wannan nima ba ka koye cewa ba ka bukatarta domin wannan yana daga cikin juhudi ko kuma inkarin nema a yi maka nema ka nuna baka ganta ba ko kuma baka ba ainihin san an yi maka wannan nema a'a ka karɓi wannan nema da nuna iftikari cewa kai bawa ne bukati zuwa gare ta domin haka shi ke sa ka samu karuwarta sannan kuma da nema da Allah ya yi maka ka juyar da ita ko ka tafiyar da ita a bisa da'a ga Allah ta'ala da kuma rashin saba masa in kai haka to kayi godiyar ni'ima abu na farko shine ka yadda a zuciya ka cewa an maka ni'ima abu na biyu ka nuna kai mabukaci ne zuwa ga wannan ni'imar abu na uku ka tafiyar da ni'imar ki wa Allah da ba saba masa ba in kai waɗannan abubuwa guda uku to ka yadda kenan an yi maka ni'ima ka yi mata godiya ibn qayyim Allah ya masa rahama a cikin madaris tarikina yake cewa godiyar ni'ima ya duro ala talatati arkan yana da rukunai guda uku wanda godiyar ba ta tabbata sai an samu waɗannan al'amura guda uku Yadda na farko ihtirafu bi ni'matillah ka yadda cewa Allah shi ya maka nemar. kamar yadda muka karanta aya wa ma bikum min ni'matin Allah duk wata ni'ima da ka gani kana rayuwa a cikin Allah ne ya maka wata ni'ima abu na biyu shine assalamu alaihi biha kai wa Allah godiya da harshen ka cewa ya Allah kai mun ni'ima ne maka godiya shine bada Allah ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa'addin amma bi ni'mati Allah yi maka to lalle fa'addin ai haddith nan ai isni ala Allah biha kai wa Allah godiya kai yabi Allah bisa godiya gare shi akan wannan ni'ima din shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addin ma'ana kai daga Allah ce ni'imar take sannan kuma ka yi ba Allah kai wa Allah godiya a kanta abu na uku yace at-thalith al-isti'anatu biha ala marzatihi wanda nima da Allah ya maka ka tafiyar da ita abin da wa Allah godiya wajen yi masa da'a da ita ba wai ka saba masa ba malamai suna ta faɗin Allah baraka wa ta'ala ya'malu ala Dawuda shukran ya ku ya dan annabi Dawud ku tafiyar da ku aiwatar da wato nima da Allah ya maku cikin godiya gare shi suka ce ma'anarta ai ku yi aikin da za ku yi wa Allah biyayya bisa ni'imar da ya yi muku ai ya ya'malu shukran lahi ala ma an'ama bi alaikum ku yi wa Allah godiya bisa ni'imar da ya muku ta hanyar me ta hanyar yi masa da'a wa zalika bi ta'ati wa imtithali amri wajen yi masa da'a da biya gare shi in kun yi haka to kun yi wa Allah godiya akan ni'imarsa malamai suka ce ne fadin Allah ta'ala mai malu ala Dawuda shukran ma'ana ku yi aiki da neman da Allah ya yi muku wajen yi masa da'a ne kun yi masa godiya ke nan akan wannan nema da yan uwana ita godiyar nema ibada ce kai wa Allah godiya idan ya yi maka nema, ka yi ibada cikin dangogin ibada da ake bauta wa Allah da shi dalili kuwa saboda ita ibada shine imtisalul awamir wajtinabun wani in Allah yake kai kai in Allah yake bari bari wanda yana cikin ma'anar ibada to kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani biyu da dama ya umarce mu da yi mata godiya domin a cikin aya ta bakara yace fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni ni ma zan ambace fadkuruni azkurkum sai ce washkuru li kuma ku yi mun godiya akan ni'imomi da nayi muku wala takfurun kada ku butulce mu kaga umarni ne a cikin wannan aya cewa Allah ta'ala godiya haka Allah ya faɗa cikin aya ta Rahman yace wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa Ku fi amaini sai Allah ta'ala ce ni wani wa ka. bayan Allah ya ambaci wato cewa yayi wasiya ga dan adam dangane da mahaifansa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa wahanin ala ne rauni akan rauni sannan bayan ta haife shi wa misalu fi amaini ta rene shi ta shayar da shi a cikin wato tsayin shekara biyu bayan Allah ya ambaci wannan domin nima ta halitta daga Allah ce sannan kuma ya ba wa wannan mahaifiya lafiya da tsawon da har ta iya haifarka kuma ta shayar da kai to sai Allah ya ce anishkur li ni da na halince ka kai da mahaifiyar taka ni da na wato bada wannan dama ta wannan ciki ya tabbata har kuma ya kai ga lokacin haihuwa har kuma aka haife ka har kuma aka rene ka mana aka shayar da kai shekara biyu to ya kamata bal ya wajaba ka yi mun godiya anishkur li sannan kuma ka yi wa iyayenka godiya wa wani walidai ka ilayyar masir kuma ka sani makomarka zuwa gare da take kaga Allah ya yi umarni da ya mata godiya a bisa wannan nima da ya yi ta halittar ka da yadda har kuma ka rayu aka shayar da kai haka kai irin manzalin da ka kai a rayuwa Allah tabaraka ka wata alaƙi gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya bauta mata kuma ya zato cikin masu godiya cikin fadin Allah ta'ala a cikin aya ta surar zumar yace wala tasuri ilayka wal ladina min da qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna min al-khasirin sai Allah ta'ala yace balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wato Allah ta'ala ya yake cewa hakika mun yi wahayi gare ka ya kai wannan annabi mai girma da waɗanda suke gabaninka cewa in ka aikata shirka la na 'amaluka da abin da ka aikata zai lalace wala takunanna min al-khasirin zaka zanto cikin masu hasara sai yace balillaha fa'bud saboda haka ka tsaya Allah kadai zaka bautawa balillaha fa'bud ka bautawa Allah kadai wa kun mai shakirin kuma ka zama cikin masu yi wa Allah godiya bisa ni'imomi da ya yi maka kaga Allah ta'ala yana umarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi masa godiya in kuma na ayoyi da dama cikin alqur'ani suna nan da Allah yake umartar bayi da su yi masa godiya bisa ni'imomi da ya yi musu wani wajen ya ambaci ni'imar sannan yake ku yi godiya ga kuma da Allah ta'ala ya ayyu na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun bayan ya ambaci ni'imar da yayi sai ce ku Allah godiya a bisa wannan ni'ima da yi muku in hakikanin gaskiya kun kasance Allah kuke bautawa haka ayoyi da dama cikin alqur'ani Allah yana umarni da ya mata godiya wanda yake nuna mana yin godiya din ibada ce domin Allah ya yi umarni da cewa bayan shi gode mata yan uwana godiya a bisa neman Allah suna da falala ko yana da falala mai yawa yi wa Allah godiya bisa nemominsa yana da yana da masu yawa daga cikin wannan falala shi ne mu sani cewa yi wa Allah godiya a bisa nemominsa kamar rabi ne na addini shatruddin kamar yadda wasu malami suke faɗa rabi ne na addini dalili ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci cikin su da ya halitta ya kasa su gida biyu yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura bayi sun kasa gida biyu Allah yake cewa daga cikin bayi akwai masu godiya akwai kuma masu mutunci kaga kenan kai wa Allah godiya za ka zama cikin bayan Allah wadda Allah iya ba a cikin wannan aya ba masu mutunci ba kenan yana daga abin da ke nuna falala ta yi wa Allah godiya cewa yin godiya din yana cikin wato kaso na bayan da Allah iya ba cewa masu godiya ne gare shi ya shirya da su zuwa ga hanya ta shirya kuma shi ruku da wannan hanya ta shirya don su wa Allah godiya bisa wannan shirya ta yi masa da'a da bauta masa shi kadai da yi masa biyayya a umarnin sa da nisantar abin da Allah ya hana kenan kaga yana cikin falala sai wa Allah godiya cewa ba zai zama cikin bayin da Allah iya ba ma cewa wa Allah ta'ala godiya yana daga cikin falala ta ainihin shukuru Allah ya siffarta da yawa daga cikin ta masu daraja cewa suna yi wa Allah godiya suna cikin bayan Allah masu godiya game da ma da ya karanta mana ya ce zurriya ta man amanna ma'anuhin inna hukana abdan shakura Allah ya ba annabi Nuhu alaihi salam cewa da cikin bayi masu godiya yana cikin bayi masu godiya sannan Allah ya ambata annabi Ibrahim alaihi salam yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabi Ibrahim Allah ta'ala yace kana ummatan ya kasance shi kadai al'umma ce qanitan lillahi wanda yake komawa zuwa ga Allah wato al-qunut komawa zuwa ga Allah da biyayya hanifan yana karkata ga barin shirka zuwa tauhidi sai Allah ya sake wato tabbatar da kasancewarsa akan hanifiya hanya ta tauhidi yace walam yakun min al-mushrikina annabi Ibrahim alaihi salam bai zama ba cikin bayi masu aikata shirka shakiran li anhumi bawa ne mai godiya a bisa ni'imomi da Allah ta'ala yayi mata sai ta yi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya tafi annabi Ibrahim kuma ya dora shi akan hanya wacce take mikakkiya kaga Allah ya yi ba annabi Ibrahim alaihi salam da cewa Baba ne mai godiya a bisa ainihin nimomi da Allah ya yi masa ɗan uwana daga cikin samaran amfanin godiyar ni'ima idan Allah ya yi maka ni'ima kai masa godiya ainihin daga cikin amfanin da bawa zai samu abu na farko shine ainihin wannan ni'ima za ta tabbata ta dawwama kuma Allah zai ƙara mata daga ni'imarsa idan ba wa yi wa Allah godiya akan duk wata ni'ima da ya yi mata to Allah ta'ala zai dawo mata da wannan ni'ima din sannan kuma zai mata ƙari akai dalilin Allah ta'ala ya bayyana a cikin alkurani yace wa inna azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji Allah ta'ala yayi sanarwa ya ta cewa ko bayan idan yayi muku ni'ima kuka yi godiya akan wannan ni'ima to ya lamunce ku cewa zai muku kari a kanta zai muku kari a kan wannan nima ashe godiyar nima sababi ne na samun karuwarta da kuma ainihin wato tabbata da dawamarta sannan kuma aka san wannan shine duk wanda Allah ya masa nima ya wata cewa nimar bai godiya ba to ko shakka babu nimar za ta kushe kuma abin da zai biyo bayan nimar shine azaba domin ya ce wala in kafartu inna azabi la shadid idan kuka bincike ba ku godiya ba kuka bincike wa ni'ima ta to lalle azaba ta mai tsanani ce ma'ana za ta shafe ku abu na biyu daga cikin amfanin da bawa zai samu in yi wa Allah ta'ala godiya akan ni'imominsa shine Allah tabaraka wa ta'ala zai yarda da wannan bawa zai zama cikin bayin da Allah yake yarda da su domin Allah ya gaya mana cikin alqur'ani yace wa tashkuru yardahu lakum in kun koyi Allah godiya a bisa ni'ima da ya muku ko ni'imomi da ya muku to Allah zai yarda da ku manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi ingantacce da aka rawaito yana cewa inna Allah la yarda 'anil abd Allah yana yarda da bawansa an ya'kula al-aklata fa yahmadu 'alayha Allah yayi wa bawa nima na abinci ya sanya abincin a bakinsa ya ci kuma bayan ya ce wa Allah godiya ya ce Allah na gode bisa wannan ni'ima da kai mun yi haka to Allah ta'ala zai yarda da wannan bawa aw yabti rabbi sharbata fa alaiha ko kuma Allah ya bashi abin sha yayi mata nima ya abin da yake zai sha ya sha ya ji dadi sannan wa Allah godiya to wannan yana ta Allah ta'ala ya yadda da bawa kamar kuma yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah yake sallallahu alaihi wa man akala ta'aman faqala duk wanda ya ci abinci wanda Allah ya ni'imta shi da wannan abinci bayan ya ce wa Allah godiya ya ce alhamdulillah alladhi at'amani hada godiya ta tabbata ga Allah da ya bin ni'ima da wannan abincin wala zakani ya azurta da shi bi ghairi haulin minni wala kowa ba tare da dabara ta ko karbi na ba ya faɗi wannan manzo Allah ce gofiyar lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai yafi masa duk abin da ya gabata na kurakuransa ka kuma in Allah ya yafi masa to zai zama cikin waɗanda Allah ya yarda da su domin ya zama cikin bayan Allah waɗanda suke masu sarki kabi kenan godiyar ni'ima yana sa Allah ta'ala ya yarda da bawansa abu na uku godiyar ni'ima yana sanya bawa ya samu lada mai yawa a duniya da kuma lahira domin Allah ya ce wata shakiri shakirina tabbas da sannu za mu yi wato takayya ga masu godiya Allah ta'ala ya ce wata yadda shakiri shakirina Allah ta'ala zai godiya ga masu haƙuri kaga waɗannan ayi baki daya Allah yana shaidar da cewa duk wanda ya yi godiya a bisa nemomin Allah Allah zai masa takayya wannan takayyar tana zamowa a duniya kuma tana iya zamowa a lahira ko ina Allah in yayi wa wato bawa ni mai masa godiya to zai masa kaiya tun a duniya kafin ma a tafi kiyama in wani abu na hudu daga cikin abin da yake samara ko amfani da bawa zai samu da ya zama mai godiya ga Allah shine Allah zai amintar da shi daga azabar. domin Allah ya ce tabaraka wa ta'ala cikin aya ta nisa a suratul nisa Allah ta'ala ya ce ma yaqadu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم الله تعالى بايا بكاتا يجيبكم عذابا ba zai azabtar da ku ba in shakartum wa amantum idan yi godiya ga Allah kuka inganta imani in kuka yi haka Allah ta'ala baya bukata ya yi muku azaba ba zai azaba ba wa kana Allah kuma Allah ta'ala ya kasance shakiran mai godiya ne ga wanda ya masa biyayya aliman matsali ne game da ainihin bayin sa kaga kenan yin godiyar nima yana ba wa bawa kariya daga azabar Allah yan uwana akwai abubuwan da idan mutum ya kiyaye su za su taimake shi akan ainihin wato godiyar nima wato abubuwan da idan mutum ya ya rike su za su taimaka mata akan ya zama mai godiya ga Allah dan ya amfana da waɗannan alkhairai da aka ambata na baya na wanda Allah ya yi alkawari ga masu godiya ga ni'imarsa ne al-wasa'il mu'ina ala shukr me zai taimaka wa bawa ya zama ne wa Allah godiya kamar yadda malam faɗa Allah ya ce wa qalilun min ya shakur kaɗan ne cikin na masu godiya to in kana so ka zanto cikin kaɗan masu godiyar wace hanya za ka bi me za ka yi riko da shi don ya taimake ka ka zama cikin bayi masu yi wa Allah godiya wanda Allah ta'ala yake yaban su ɗan na daga cikin abin da zai taimake ka akan yi wa Allah godiya akwai roƙon Allah taufiki akan yi masa godiya domin Allah tabaraka wa ta'ala shi yake datar da bawa ya zama ma ya gani mar yayi kirarin sa da yawa daga cikin bayi Allah ta'ala yana musu nima, amma ba ta ma gane nimar ko ba ta ganin ta to kaga Allah ta'ala ya taimake ka yayi maka dace yayi maka tauhiki kama iya ganin ni'imar ka yi ikirari da ita ba karfin alheri bane to saboda haka ka roki Allah ya baka tauhiki da dacewa ka zama cikin bayin Allah masu godiya a bisa ni'imominsa ya zo a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake wasiya ga daya daga cikin sahabbansa sai Mu'az al Jabal al-Jabal Allah ya kara masa yadda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya mu'az ya kai mu'az wallahi inni la hubbu wallahi ina kaunarka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce masa usika ya mu'az inna maka wasiya ya kai mu'az la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul kada ka bari a ƙarshen kowace sallah in kai lalle kai wannan addu'a ka ce Allahumma a'inni ala shukrika وذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك kaga manzo Allah yake wasiya ga Mu'az yace kada ka bari a kowane wata talla in kai lallai a karshen sallar ka roki Allah tawfiqi ka roki Allah ya dadar da kai a bisa yawan ambatan Allah da gode mata da kuma kyautata ibadar Allah Allahumma a'inni wa shukrika wa husni ibadati kenan kana buƙatar ka roki Allah tawfiki idan Allah ya baka ni'ima ka halarto da ni'imar ka ganta ba wai gani na ida ba gani na zuci ka yi ikirari cewa Allah ya yi maka ni'ima kuma kai wa Allah godiya akan wannan ni'ima kana buƙatar taimakon Allah a cikin wannan abu na biyu shine kai istihzari mana ka halarto kamal qudratillahi ta'ala wa ghinahu mutlaq cewa Allah ta'ala mawadaci ne ainihin wato yana da wadata mutula wanda yake yana da kamala ta rahama da lutufi ga bayi shi yasa ba yake musu ni'ima saboda haka ka sani cewa duk wannan ni'imar da kake ciki ka halartar cewa yana cikin wato rahama da lutufi na Allah tabaraka wata'ala da yake ga bayi wanda yake ni'imta su da ni'imomi daban-daban wanda suke rayuwa a ciki idan ka halartu cewa lalle Allah ya yi maka ludubi Allah ya yi maka rahama shi ya sa ya yi maka wannan ni'ima shi ya sa ya baka wannan ni'ima tuno wannan zai sa kai wa Allah godiya domin Allah tabaraka wa ta'ala shi baya bukatar wani abu a wajenka a'a in kai godiyar godiyar kai za ta amfana. to idan ka tuno ni'imar da Allah ya maka ko ni'imomi da Allah ya maka wanda suke masu yawa wanda ya yi maka wannan ni'ima ne ba don kayi wani abin da ka cancanci nemar ba a'a rahama ce tata da kuma nufi na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kasancewar ka kai kasashe ne domin akwai abubuwan da ya kamata ka yi godiya da yawa daga cikin mu da kai godiya ba idan ka halatta wannan to wannan yana tuna maka cewa lalle ya wajaba kai wa Allah godiya a bisa ni'imominka Allah ya yi maka nima bisa rahamarsa da kuma tausayawarsa ba wai dan kai wani abin da ka tantance a baka wannan ni'ima kana rayuwa a cikin ni'imar ubangiji lallai da Allah ya rike wata daga cikin ni'imar ta gare ka da rayuwarka ba za ka yi maka dadi ba ka duba yanzu misali ni'imomin da Allah ya yi maka Allah ya maka ni'ima ta gani yau da Allah ya karbe wannan ni'imar da ka samu tawaya na cewa duk inda kake son zuwa ba za ka je zuwa ba sai ka yi sai ka nemi taimako a yi maka dan gora Allah ya maka ni'ima ta ji yanzu wannan ga gashi kana ana karatu kana sauraro za a karanta Qur'ani kaji za a karanta hadisi kaji ka tuna cewa wannan nimar da Allah ya rike maka ita da baka amfana da wannan nimar ba da nan nimomi ga sunan ba ka rika halarto irin nimomin da Allah yake maka wannan zai sanya kai wa Allah godiya ainihin bisa wannan nimomi Allah ta'ala ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi in kai godiya kanka kai wa amfani amfanin kanka zai dawo shi ana bukatar komai a wajenka domin shi mawadaci ne ka sai ya ce waman kafara wanda bai gode wa Allah ba ya yi bujirci to fa inna Allah ghaniyun hamid ku sani cewa hakika Allah mawadaci ne kuma abin ya gode ko baka gode ba baya bukatar wani abu a wajenka kuma kai godiyar amfanin kai zai wa amfanin kanka zai dawo Allah ta'ala ya ce man amila salihan falinasi wa man ata'a fa alaiha Allah yake wa man amila salihan fali wa man amila salihan fali anfusihim adur wanda yayi alheri ya aikata abin da yake na nagari to kansa abin zai amfanar Allah baya bukatar wani abu a wajen bayi wallahu ghani wa antum fuqara shi Allah ta'ala mu da ke saboda an kai halin wannan cewa kai godiyar nan kai za ta yi wa amfani shi Allah baya bukatar wani abu a wajen ka ba wai dan kai godiya a'a za ka amfana da Allah wani abu bane a'a ka rika cewa godiya sun kai ta amfanin sai za ka amfana abu na uku ka rika tuno wato yawan ni'imar da Allah ya yi maka domin ni'imomin da Allah ya maka suna da yawa ka rika wato kokarin halatto waɗannan ni'imomi kana kirkige su duk da ba za ka yi kirkige ni'imar da Allah ya yi maka ba amma ka sani cewa ni'imar da Allah ya maka ba ta da iyaka kai kokarin tuno cewa wannan adadin ni'imomi da Allah ya ma suna da yawa idan ka tuna yawan su to lalle za ka yi wa Allah godiya walillahi almasalul a'la Allah shi ne ubangiji madaukaki idan mu bayi misali wani mutum yayi maka ni'ima daga cikin ni'imomi da bayi suke wa ainihin yan uwansu bayi yaya kake jin wannan bawa a wajenka ya kake jin sa a ranka yau a ce ya baka gobe a ce ya baka jiba a ce ya baka bi kai duk lokacin da ya ganka ya baka ya za ka ne wannan bawa in ka gan shi za ka ga girman wannan bawa za ka gaji a wannan bawa wato da mai zan saka mata ka rika jin wani to ina ubangijin da ya maka ni'imar da babu kiftawar ido ba ce kana cikin ta shi ne za ka yi wa Allah ta tabaraka wataala zan kai mata godiya wallahi ka da abin da za ka yi wanda har za ka biya ubangiji ta'ala na irin ni'imomi da ya maka to ashe idan kana kin tige ni'imar da Allah kana tuno su zai taimaka maka wajen yi mata godiya wa ma idan yi ma nima guda nawa zai ma me zai baka hakan abin duniya ne kankani amma duk da haka na ganin girman wannan bawa ta to ina ga ubangijin talibai da dukkan wata nima da kake rayuwa a ciki wannan iska da kake shaka in Allah ya rike ta ya kake ji rayuwar ta kare ki wannan ruwan da kake sha in Allah ya ya rike abinsa ya za ka rayu kai ni'imar da kake ciki ba to ka rika halarto yawan ni'imomin ubangiji gare ka kasancewa godiyar da za ka yi ba za ka iya godiya na dukkanin nimomin da Allah ya ba ba bal za ka yi godiya ne gwargwadon abin da kake iya yi a matsayin ka na bawa wanda Allah ta'ala yake kai masa godiya abu na hudu ka zamo kana tunani kana halarto irin wato takayya da Allah yake zai ga masu godiya Allah ya gaya mana in kai godiya zai ma takayya ka rika tuno wannan takayya din daga cikin wannan sakayya shi ne cikin kai godiya zan ƙara maka daga cikin nima wannan kuma yana cikin mafi girma na sakayyar da Allah yake ga masu godiya shi ne kai godiya ya ƙara maka layin shakartu la'azi na nafi idan kana tuno wannan zai ta ka ƙara godiya don Allah ya ƙara maka ne ya ƙara maka nema sannan abu na ƙarshe daga cikin abin da zai sa ka yawaita godiya ga Allah shi ne ka sani cewa ni'imar da Allah ya yi maka Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama game da ni'imar ka yi godiyar da ko baka yi ba domin Allah ya ce mu da yin godiya ga cikin karanto ayoyi da dama to a ranar alkiyama Allah zai tsaye da ku ya tambaye mu waɗannan ni'imomi shin mun yi godiya a kan su ko baka yi ba domin Allah ya ce thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im sannan kuma lalle wallahi za a tambaye mu a wannan rana ta alkiyama game da ni'imomi da Allah ya yi mu to wannan na ƙarshen yana cin abin da in ka tana lalle zai sa kai wa Allah godiya cewa duk wanda ni'imar da Allah ya maka Allah zai tambaye ka kai mun godiyar ta a ranar alkiyama ya zo a cikin hadisi da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce inna awwala ma yut'alu anhu yawm al-qiyamah daga cikin farkon abinda za a tambayi bawa ranar alkiyama yani al-abd min an-na'im daga cikin abinda farkon abinda za a tambayi bawa daga cikin ni'imomi da Allah ya yi masa a duniya a ranar alkiyama Allah zai tambaye shi an yi kala Allah zai ke da wannan bawa alam nusih halaka jismak ya kai bawa na ban baka lafiya a jikinka ba ruwika min al-mahil alma'il baridi shin kai bawa na ban baka ruwa mai sanyi ka sha ba daga cikin ni'ima ta kai mun godiya wani abuwa daga cikin farkon abin da za a tambaye ka daga ni'imomin da Allah ya maka ni'ima guda biyu haka mata a nan daga manya-manyan ni'imomi alam nasih halaka jismak shin ba mu ka lafiyar jiki ba wannan lafiyar da kake kai kawo da ita Allah zai tambaye ka ranar kiyama farkon nimomi da za a tambaye ka shin ban ka lafiya ba a cikin ka kai mu godiya me godiya Allah ya baka lafiya shine ka bautawa Allah kai sallah kai azumi kai wa Allah biyayya da wannan lafiya. Allah zai tambaye ka da na baka lafiya kai mu godiya da ita abu na biyu wa nuwiyaka min al-ma'il baridi shin ban baka ruwa mai sanyi ka sha ba yanzu kai a rayuwarka ta duniya da Allah ka dige mun so nawa ka sha ruwan sanyi a lokacin tsananin zafi ka ce kai wannan wannan ruwa yayi dadi kuwa ji zuciyarka ka yayi sanyi bayan ka ratsa tsananin rana ka tuna wannan so nawa kace ya Allah na hangode maka akan wannan ni'ima kai ikirari cewa Allah ne ya baka wannan ni'imar a zuciyarka da na harshen ka ya furta kace Allah na gode maka so nawa kai so nawa ka shafar sanyi so nawa kai wa Allah godiya to wannan yana cikin abinda za a tambaye ka a ranar alkiyama fadin Allah thumma da tusaluna yawma idhin na na'im dukkan wata nima da Allah ya ma za a tsaye da kai a tambaye ka daga cikin waɗannan guda biyu da manzon Allah ya ambata dan uwana in kana tana wannan to zai taimaka maka akan yi wa Allah ta'ala godiya bisa ni'imominsa zan dakata nan insha Allah ta'ala malam zai zo ya ƙara samun abin da yake na wanda ya shafi wannan maudu'i ne wa Allah godiya bisa ni'imominsa Abinda na faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin mu ya bamu lada ya hada mu a cikin Lada abinda ya tafi harshe Allah ya bani afwa baki daya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi a fanta wa ajanta hmm. malam ya kai ya kawo wajen halarto mana abubuwa masu matuƙar muhimmanci dangane da wannan ya ta maganar godiya ga Allah cikin abin da malam ya ja hankalinmu cikin abin da malam ya ja hankalinmu a kan samu sani godiyar nan wajibi ce ba wai abu ne na in na ga dama in yi in ban ga dama ba kai a wajibi ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai mana tambaya a kanta wanda malamai suka ce idan Allah ya ce zan tambaye ku akan abu a fakaice yana tsoratar da mu ne game da kula da wannan abu siga ce min siyagin tarhib domin tambaya bisa ga ɗabi'arta a baki wacce take mai firgitarwa mai razanar ba malam ya karanta mana ayoyi da suke bayani akan haka kuma malam ya ja hankalinmu mu kan duwanda wanda ya goji nan kansa yawa ko shakka babu haka ne ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن gani yan كريم da aka wanda ya godiya kansa yawa wanda kuma ya godiya kansa ya cuta mun dai ji menene fa'idar godiya za ta tabbatar da ni'imar baya sannan kuma za ta ƙara kishiyarta kuma za ta kawar da ni'imar da ake ciki sannan azaba za ta biyo baya malam ya yi ƙoƙari wajen kawo mana misalai na yadda ake godiya idan mutum ya ci abinci ya ce alhamdulillah in ka farka daga bacci cikin zikirarruka alhamdulillah allazi ba da ma amatana ko ilayhi nushur alhamdulillah allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa ni bi ga sunan misalai da dama na yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan yi godiya to da aka kiyaye waɗannan a sunnance shine abin da ake nufi da godiya din yana daga cikin wajajen da ake godiya godiya ga dukkanin wanda ni'ima ta samu ta hannunsa tare da cewa ita asalin ni'ima daga Allah ne amma kuma Allah ya sanya wa komai sabani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sababin ni'imar da muke ciki ta addinin musulunci amma asali ni'imar daga Allah ce shi yasa ya zama wajibi ne mu godewa dukkanin wanda ni'ima ta biyo ta hannunsa tare da cewa asalinta daga Allah ne domin yin hakan shi kansa wani bangare ne na godiya ga Allah shi ne abinda annabi yake faɗa a hadisin tirmidhi man la yashkurun nasa la Allah duk wanda baya gode wa mutane don suka yi masa nema to ya sani da ya gode wa Allah ba to sai mu kalli tasirin rashin godiya da illarsa a rayuwar mu yau da kullum ko shakka ba mu iyaye da yawa ba sa koyar da godiya ga yayansu wanda wannan ya jefa mu cikin halin da muke ciki a yau ɗanka za ka ba shi abu ya karɓa ya tafiyarsa baka tsawatar da shi ba baka koyar da shi ba ka yi masa faɗa ba wanda za mu ga tarbiyyar iyaye ta da yaro tun yana ɗan kankani in za a bashi abu za a ce haɗa hannun ka bi ka karba kuma ka ce na gode to sai tashi baya jin nauyin godiya ga wanda yake sa'arsa kai har ma da na kasa da shi ballantana kuma na samansa saboda godiyar ta riga ta shiga cikinsa za ka sha mamaki iyayen dauri Ya'yansu da suka yi musu suka haifa wanda ba wani abu da ɗanka da ka haifa zai maka ya zama ya biya ka abin da kai masa to amma za ka ga su ne wa ƴaƴansu godiya wani lokaci har sai ka ji mahaifinka yana ta gode maka saboda wani alheri ya kai masa alhalin kai da kaya mallaka wuya ne mahaifiyarka ta ce maka godiya wani lokaci har ta fashe da kuka saboda wani alheri da kai mata saboda mai tarbiyyar da amma ƴaƴan da ake haifa yanzu ba su da wannan tarbiyya ƙaramin misali an taɓa ba kawo min wata shari'a saurayi da budurwa ne shekarar su goma sha ɗaya suna soyayya suka yi aure a wata uku auren ya mutu da aka zo aka zauna za a yi shari'a me ya kashe auren ko irin soyayyar da kuka yi kaza kaza cikin abin da mijin ya ce tun da ya aure ta a wata uku nan ba ta taba gaishe shi da safa ba bai taba dawowa ta ce sanda da zuwa ba bai taba yi mata wani abu ta ce na gode ba aka kalli ta aka ce wacce haka ne ta ce kwarai to me yasa ta ce ni ma ban gani ana yi a gidanmu ba aka mu koya wa mu godiya domin ibada ce irin yadda za mu koya musu sallah irin yadda za mu koya musu dukkanin abubuwa da kyawawan mu'amala to sannan ya yan uwa cikin abin da malam ya mana tsokaci a kansa shine ka roki Allah ya nufe ka da ka zamo mai godiya wannan ɗabi'a ce daga cikin dabi'un annabawa ku kalli sallah Allah ya umarni a yi sallah a yi sallah kuma ya ce tana da nauyi sai ga masu tsoron Allah annabi Ibrahim sai yake roƙon Allah ya ce rabbi ja'alni muqimat salati wa min dhurriyyati rabbana wata taqabbal du'a Allah ka sanya ni cikin masu tsaye da sallah ma'ana shi Allah in yace ka yi abu in bai sa maka hannu ba ko za ka iya ba to haka ita wannan godiya da malam ya ta gaya mana ayoyi a kanta annabi Sulaiman lokacin da Allah ya masa babban ni'ima ta annabta ta mulki sai addu'a ya ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa abiku wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأنا أشكي النمل أشكي الأعقاب أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا لئلا يتوصينا الإنسان بوالديه إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وعونه وفصاله ثلاثون شهرا فيه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ذاك اليهودية تعالى بابك بعد شيء amma ko shakka babu sai da taimakon Allah sannan bawa zai iya ta da haka mu kula da wannan shi yasa manzo Allah yake wa sahabi Mu'adh dan Jabal wasiya da umarni wanda ba mu'azu kadai ake nufi ba dukkanin al'umma ake nufi samfuri aka yi da mu'azu duk lokacin da ka idan da sallah cikin wajajen da za ka roƙi allah ya saka cikin bayi masu godiya daga cikin wajajen akwai bayan sallah ka ce allahumma inni ala zikri wa shukrika wa husni ibadati to sannan yana da 'yancin abin da yake taimakawa bawa ya yi godiya wanda malam ya mana tsokaci a kansa amma bai fito da abin haka gwara-gwara ba ne kullum mu rinka kallon wanda muka fi kar mu rinka kallon wanda ya fi mu daga cikin abin da yake sa ba ka gode wa Allah ba yake ɗauki hankalinka da godiya kullum kana yunkurin sai ka kamo wani kullum kana yunkurin sai ka zama wani ba ka ganin kai wanda ka fi wanda shi ma yake yunkurin ya zama kai da yawan mutane ba sa sanin Allah ya musu ni'ima sai sun rasa ta yanzu dukkan duk sha Allah Allah muna gani da idan dinan ba mu san ni'imar ido ba yanzu ka tambayi wanda da ya taba gani yanzu ya ce shi zai gaya maka ya kin ni'imar ta take yanzu alhamdulillah idan muna tafiya lafiyar mu a zahiri ana gani ba wata matsala to ba mu san wannan lafiyar ni'imar ba ta kai kawo je ka tambayi wanda ya shekara kaza yanzu shekaran jiya na je na gaida wani kawo na shekararsa da muka irga ashirin da uku a kwance Najeriya shekara ashirin da uku akwai wanda sun fi haka suna da kwance yadda za ka gane ka kwanta kwana biyu baka tashi ba da lafiya ka bar ka ce bari in gwada an gani ko wanda ya kwana shekara ashirin din nan a kwance bai da lafiya ya yake ji kai yanzu da lafiya ka kace bari in kwanta yau ba zan tashi ba sai gobe yanzu kaga in ka tashi ya za ka ci jikinka to sai ka lissa ba ka ga shi shekara ashirin ya yana irin wannan halin ba wai baya son ya je wani waje bane ba wai ba inda zai je bane ba ba wai ba ya sha'awa ba ne a'a Allah ne ya kwantar da shi ya ajiye shi a to haka kowace nema in kana so ka gane gwabinta to ka kalli wanda bai da ita ko ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan cikin hadisi ya ce, la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru an la tanzuru ni'matallahi alaikum kawai ka kallon wanda ya fi ku kullum ku rinka kallon wanda kuka fi wannan zai taimaka ba za ku raina ni'imar Allah ba za ku rinka wa Allah madaukakin sarki godiya a yanzu yana da cikin abin da yake tayimin da hankali ko da yaushe idan na kalli tashoshin labarai na duniya musamman waɗanda suke nuna yaƙe-yaƙen duniya musamman waɗanda suke nuna abubuwan da suke faruwa a falastin gaza da sauransu da labanan a yanzu wallahi kullum na kan gode wa Allah duk da matsatsi da wahalar da muke ciki ta rayuwa amma wallahi waɗancan sun fi mu cikin matsala duk abin da kake tunani na kana cikin kunci amma kana rayuwa kana da ɗan sauƙin matsala a kan wayancan su babu kasuwa yanzu a tattara da su babu makaranta babu asibiti babu kaza babu kaza babu kaza yara an haife su a cikin yaki sun tashi a cikin yaki to shi yasa duk mai hankali duk lokacin da yake cikin wani hali na kunci ko na matsatsi to ya rika kallon wanda yake ya fi shi cikin kunci ya fi shi cikin matsatsi wannan zai taimaka masa shi ko ya gode wa Allah Allah kudin sarki ka nufi mu da godiya a gare ka godiya ana yin ta da baki godiya ana yin ta da zuciya godiya ana yin ta da gabbai na zahiri a fadin kumin na amma ni minni ya yadi wa lisani wa tsamirar muhajjaba idan za ka yi godiya da ɗayan kukun nan kake yi na farko zuciyarka ta halarto an maka ni'imar ka yadda na taɓa jin wani irin arni daga cikin arnan nan masu magana da hausa aka ce bidiyo ka gode wa Allah ya ce da ya mun shi wajen tsaye Allah bai masa komai ba daman Allah ya faɗa a cikin bayan akwai kafirai waɗanda ba ma sa ganin Allah ya musu wani abu inna na ku sabila ma shakiran wa imma kafura sannan yana daga cikin godiya ga Allah ka fito ka furta da baki a ji cewa wannan ni'imar akwai ta shine abin da yake mana wuya yanzu da yawa daga cikin ma'aurata da za ka tambaye su za ka samu wanda yana da cikin matsalolin gidan aure mace ta ce ta yi abu ta yi abu ba a yaba ba miji ya ce ya yi abu ya yi abu ba a gode ba Wanda yana daga cikin matsalolinmu da yau godiya ana yin ta da fatan baki ga duk wanda yake iya furci to furcin baka yana daga cikin abin da ake yin godiya da shi shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya fi alheri ku gode masa idan ba ku da abin da za ku gode masa da shi na tukunci to ku yi masa addu'a har sai kun gamsu cewa lallai kun yi masa godiya sannan yana daga cikin abin da ake godiya da shi ayyuka na gabbai Za'a ga Allah godiya ce ga Allah guje wa saba wa Allah godiya ce ga Allah yin amfani da ni'imar da Allah ya yi maka wajen biyayya ga Allah godiya ce ga Allah in ni'imar kuɗi ce kar ka yi amfani da kuɗin Allah wajen saba masa ka yi amfani da kuɗin da ya baka wajen kai masa biyayya in ni'imar mulki ce kai kar kai amfani da mulkin da Allah ya baka wajen ka saba masa kai amfani da mulkin da ya baka wajen kai masa biyayya in ni'imar lafiya ce in nikimar yawon zan maka da iyayenka ne in nikimar yayi maka kaza ne duk dai ga suna to lalle mu kiyaye wajen yi wa Allah madaukakin sarki godiya da dukkan dangogin abin da ake yin godiya da su Allah ka samu cikin bayi masu godiya malami na biyu wanda zai zo ya tarihi cikin minti goma sha biyar Shi ne malam khamis nasiri ibrahim Thank you. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، أبو rubuce malam mai gabatarwa shugaban zama babban limamin wannan masallaci shek lawan abubakar ya bani minti goma sha biyar to sai na tuna daɗin masallacin a shekara ta dubu biyu da goma muna karatun littafin umdatul ahkam shekara goma sha biyar ke na rabona da yanzu darasin wannan masallaci lokacin ina kano kafin na koma abuja da na kan al'adabul mufrad ka ji tsofaffin ɗaliban ko ashe umdatul ahkam a wafa ne da na kan leko hutubar juma'a ita ma ina tuna cewa gona da sallar juma'a nan tun shekara ta 2022 lokacin da sallar juma'a za mu iya tuna ta dace da ranar idin karamar sallah na zo ne hutubar juma'a daga nan ban ƙara dawowa ba sai kuma wata lacca da muka yi a nan wajen a shekara ta 2022 din dai na da daga tafiya na shigo to da aka bani minti goma sha biyar sai nake ji a raina shi kansa masallacin zai iya kara mun wasu 'yan mintoci haka saboda an dade ba a gamu ba ko ba haka ba a ah, wannan lacca wani bangare ne na laccar da muka gabatar a ranar 20 ga watan disamba shekara ta 2024 a masallacin juma'a na darul hadis da ke unguwar tudun yola mun sa matakin laccar intizarun faraj ibada dafan yayewar damuwa da kunci da matsatsi da ake ciki a tsaya ana jiran yayewa daga Allah wannan ibada ne durusun min sha muka ce mu da la'akari da darussan da aka samu da abin da ya faru a sham a kasar syria kuma bayan wannan tunatarwa sai muka ga hudi iri-iri yana tasowa wanda muka ci tsari amfani da wannan damar bi wannan lacca don nuna godiya ga ubangiji mai girma da baka akan wannan bodin da muka gani sannan mu ƙara jaddada ma junanmu cewa waɗannan ni'imomi mu a imaninmu da yardar mu da Allah daga wajen sa suke dan irin wannan ta sha faruwa sai kaga an zo an yi iftina zulfursa sai musamman 'yan siyasa da masu mulki sai su mantar da mutane Allah sai su rinka nuna wani kokarin ne da wani kwazon ne da wata iyawar su ne to irin wannan yana mai da mu bayan kwarai da gaske amma ku ji cewa Allah subhanahu wataala shi ya mana ni'imar. ko da akwai hannun wani ta fuskar sabani wannan bai kore cewa ubangiji ta'ala shine mai asalin ni'imar ba kamar yadda malami ya faɗa a cikin ta'alikinsa wannan shine makasudin gudanar da wannan Ya yayan kuwa malami na farko da ya gabatar da lacca ya yi mana bayani a kan ni'ima da abin da take nufi da godiya da abin da take nufi da abubuwan da bawa zai ruko da su don ya nuna cewa shi dinnan abdan shakoran ne wato bawa ne mai godiya ga ubangiji mai girma tsaka. waɗannan ni'imomi kamar da malamai suka ja aya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za mu iya kididdige ni'imomin ubangiji ta'ala da ya mana ba za mu iya kaiwa ƙarshen su ba alƙur'ani ya kasa mana waɗannan ni'imomi cikin bangarori guda biyu don galibi mutane sun fi kallon ɗaya janibin da ɗaya bangaren fiye da ɗaya ɓangaren suna ƙaddar wancan shi ne ni'ima din ba sa tuna wannan ɗaya ɓangaren shi ma ni'ima ne Allah ta'ala ya ce wa asbaba alaikum ni'amahu zahiratan wa ubangiji ta'ala ya malale ku ya malala ni'imarsa a kan ku zahiratan wa batina ni'imarsa ta zahiri da ya a gare ku da kuma ni'imarsa ta batina malaman tafsiri sun yi bayani akan me ake nufi da ni'ima ta zahiri daga cikin abin da ni'ima ta zahiri take nufi shine halittar ku da ubangiji ta'ala yi wannan ni'ima ce ubangiji ta'ala yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون Allah ta'ala shi ne wanda ya fito da ku min butuni ummahatikum daga cikin cikkunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an kuka zo duniya ku san kowa ba ku san komai ba hatta mahaifi da mahaifiyar da suka yi sababin zuwa ku duniya a lokacin da aka haife ku san su ba sai daga baya kuke iya gane ku sai kuma Allah ya muku ni'ima wajen alalakum sam'a ya samu ku ci wal absara da gannai yanzu nan malam ya mana ishara kan ni'imar gani wal afidata tunani hankali zuciya sai Allah ya ce la'allakum tashkurun ya zuba kan ne don gode masa yana daga cikin ni'ima mafi girma ta zahiri da Allah ya wa dan adam bayan halittarsa da zaunar da shi a duniya shine yadda ubangiji mai girma da ya zaɓe shi ya shanya shi zaman to musulmi a musulmin ba wanda yake da fahimta irin ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake dagewa akan tauhidi yake misalta shirka da bid'a wannan ba karaman ni'ima ce ba yana daga cikin ni'ima da ubangiji ta'ala ya mana shine arziki wanda muke rayuwa a cikin sa iska ruwan sama abinci da dukkanin wasu abubuwa na ni'imomi waɗanda da Allah ya mana su ne domin mu gode masa kuma ya mana su a sake. shi sa za mu ga annabi Ibrahim alaihi salam da ya roƙa wa iyalansa irin waɗannan ni'imomin sai ce manufar roƙa musu shi ne don su gode wa Allah rabbana inni askantu min zurriyyati بواجب غير انتظار عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عقدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا كيالي ماتا لو بجلس على إبا وطن ألم نجي ماشي النبي إبراهيم أشكين قايوي تقولي وألا أكم وأن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kalli irin waɗannan ni'imomin ya yi itirafin ya gode wa Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa ahlifni bis salihin waɗannan su ne ni'imomi misalin su na zahiri to akwai kuma ni'ima wacce take ta bani wanda malaman tafsiri suka ce shine sutura rufin asiri kawar da kai da ubangiji ta'ala yake wa bayansa a lokacin da suke saba masa wannan ba karamar ni'ima ba ce ba kuma wallahi ya yan uwa wannan ni'imar ta fi ni'imar zahiri a gare mu da ka ita fi ta cancanta mu gode wa ubangiji ta'ala a kanta fiye da ma ni'imar zahiri tare da cewa ita ma ni'imar zahirin ta cancanta a gode wa Allah wani inda Allah zai tona asirinsa ya bayyana abin da yake aikatawa a koye wallahi ba shi kan ba zuri a gaba da ya ba ta aure ba za a zo a nema a zuri a ba to amma sai ubangiji ta'ala sai lulluba ba tsarigar sassara ya rikin tashi ya rufe wannan aibu ya karrama shi ya mutunta shi ya daraja shi ya ɗaukaka shi a cikin al'umma to ya kamata mu ta tabbatar akan wannan da ba a bangare na biyu na magana ta shine zamu duba akan da malam ya mana bayani akan abubuwa da godiya ga ni'imar Allah suke jawo wa bawa to idan kuma bawan bai gode ba yake gode wa Allah a cikin ni'imomin da ya masa mai hakan zai janyo masa daga cikin abinda bawa zai fada na hatsari a lokacin da yake kafin cewa da butun cewa ni'imomin ubangiji bai girma da mafaka akwai azaba wannan shi ne bangare na biyu na ayar da malam ya janyo mana akan cewa in dai muka gode Allah zai kara mana kuma shi ne mawdu'i ko kashin bayan wannan haduwa ta mu Allah ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum sai ce wala in kafartum inna azabi na shadid in dai har za ku butulce to ku sani cewa lallai azaba ta ne tsanani ne wannan azabar ta hada da azaba a duniya ta hada da azaba a lahira galibi akwai mutanen da za ka ga suna cikin matsin rayuwa suna cikin wahalar rayuwa suna cikin tashin hankalin rayuwa ba wani abu ne ya janyo musu wannan tashin hankalin ba illa gudun cewa ni'imar Allah Allah ya ba shi lafiya ya ba shi jiki mai kyau a madadin ya tashi ya bauta wa Allah safiya da daddare sai ya ringa wasa da manya-manyan ibadoji ba ma ka sa masaran zai yi na firfiri sallah ta farilla ya rinka wasa da ita dan me yasa Allah ba zai wahalar da shi ba zai azabtar da shi ba nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallar dare kafafuwansa sai da suka kumbura ta ce ya bayan Allah kai ba an gama da kai bane ba ma'ana ba Allah ya gafarta maka komai naka ba in ma nasarar duniya ce Allah ya maka alƙawari da wayan su maka Allahu nasaran aziza ya kalle sai ce mata ya Aisha afala akuna abdan shakura ya aisha yanzu ba ka son zama tubawa wanda yake mai godiya ga ubangiji da girma ɗaukaka a shi ke nan wannan azaba da za ka ga mutum yana ciki da tashin hankali da fitina ta rayuwa idan ba kai wasa ba akwai wani mutunci da yawa ubangiji da girma ka? akwai wani sakaci na ibada da yake yi a cikin rayuwarsa sai allah ya wulla shi a cikin wannan azaba sannan kuma akwai azabar lahira wal azabul akhirati akbar azabar lahira ita ta fi girma Allah ta'ala ka kare ya yan uwa cewa ni'imar Allah da kin godiya ga ni'imar ubangiji mai girma da kuka cikin canja rayuwar al'umma daga kyakkyawar rayuwa zuwa ga mummunan rayuwa takan lalata tattalin arzikin al'umma takan lalata arzikin al'umma takan ɗauke musu kowace rigirin ni'ima da Allah yake ni'imta ba su godiya a gare shi suratu saba makasudin sanya mata wannan suna da suratu saba don ubangiji ta'ala ya bada labarin al'ummar wani gari da ake kira da suna garin sabon wanda yake kasar yaman wanda a da gari ne na musulmai mummunai tarihin shigar su addinin yin zuwan sarauniyar su wajen annabi sulaiman da cewa wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin to daga baya sai mutanen garin saba bayan sun karba addini Allah ya nigimta su da ni'imomi mutane ne manoma in ka taho hanyar garin dama da hagu gaba daya manya-manyan gonaki ne da ake neman arziki a cikin su laqad kana li sab'in fi maskalihim ko fi masakinihim aya ne an yaminin wa shimal Allah ya ce manya-manyan gonaki ne ga sunan dama ga garin da hagu ga garin kana bukatar garin ka san gari ne wanda yake ne ni'ima gari ne wanda yake da arziki kuma haka Allah ta'ala ya gusta maganar jannata ne an yaminin wa shima kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun tsoron rabbun ghafur gari ne mai dadin zama kai ku Allah da kansa ya ce maka wuri mai daɗin zama ai ka san dadin baya ba ma da ya faru ba awa sai suka juya wa dokokin Allah baya suka ki gode wa ubangiji mai girma sun faka musiba ta farko da ta fara samu shine tsunami da zanta akwai wani katon dam da yake gefen garin da shi suke amfana wajen yin noman rani idan damuna ta dauke sai Allah ya balla dam Ba a arsalna alaihim sayl al wannan dam na al Allah ya fasa shi ya zo ya lalata gonakin garin ya lalata gidajen garin وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات wa خمط واصل وشيء من صدر قليل gari ne da ake noman 'ya'yan itatuwa masu daɗi da zaƙi amma Allah sai ya canja gonakin sakamakon wannan ambaliya ruwa ƙasar ta lalace a madadin ta bayar da kayan zaƙi a madadin ta bada mangwara mai zaƙi ko ta bada tufa mai zaƙi ko inabi mai zaƙi sai zamanto abin da kasar take fitarwa shi ne kayan naci da bauri da suna samun tufa sai suka koma abin da suke iya noma goruba da suna samun goma sai suka goma abin da suke iya nomawa ɗasa da suna samun inabi sai suka goma abin da suke iya nomawa irin kurna din nan sai yar ruwa yar kaɗan a cikin gaba Allah ta'ala ce zalika jazainakum bima kafaru fa hal nujazi illa al mun musu wannan sakamakon ne saboda me butulce mana da suka yi in yadda da ni'imar mu da suka yi shin suwa ya ku cancanta mai wa irin wannan sakamakon kuma ba ku mutane ba abu na biyu abu na uku butulcewa ni'imar Allah da kin gode masa yana hana bawa ma ya roƙi Allah ni'imar a madadin bawa ya roƙi Allah ni'ima sai Allah ya juya bakin bawa ya ruga nemo kansa da kansa masifa yanzu aka gaya mana annabawan Allah mala ya ga mana annabi Sulaiman alaihi salam yana roƙon Allah ni'imar Allah ni'ima ta godiya Allah ya kore masa ya tsare masa inda zai gode masa mumini idan ya kai shekara 40 yana roƙon Allah wannan mazala ya yi wa mu'az ban jabal wasiki da duk sanda ita da sallah ya roƙi Allah irin wannan ni'ima ta godiya a gare shi Allahumma inni ala shukrika ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to idan bawa baya kaga shi kenan ita wannan addu'a din da roƙon Allah godiya ga Allah ibada ce to idan bawa baya gode wa Allah baya yin waɗancan manyan ibadoji din a madadin harshen sa ya roƙo masa alkhairi sai ubangiji ala ya juya harshen ya lalata harshen ya rinka roƙon masa shari har ila yau ba za mu bar garin saba ba garin saba doguwar tafiya ce da ƙasar yaman zuwa biladu sham ƙasar falastin sai Allah ya musu wata ni'ima tun daga garin sababu idan ka taso har ka shiga kasar falastin manyan garuruwa ne birane ne alkaryoto waɗanda in ka taho za ka samu riba guda uku na farko akwai aminci don duk hanyar da za ka bi idan tana da karancin dajika da yawan al'umma ana samun aminci amma idan hanya tana da kasurgumin daji to ana samun rashin aminci shi za ka ga garuruwan da suke da manyan dajiga ko a yanzu da muke cikin fitina ta rashin tsaro a yankunan katsina da yankunan zamfara da sokoto da kyanbi da wasu wurare za ka ga wuraren da ake waɗannan fitattunan inda suke da manya-manyan dajiga ne amma inda garuruwa suke a harhaɗa da juna ba a samun irin wannan fitina a shi kenan ka tashi daga wannan alƙaryar ka shiga wannan alƙaryar tana samun maka aminci a lokacin tafiya sannan abu na biyu tana rage maka wahalar tafiya domin yanzu idan ka tashi karfe takwas na dare ka ce za ka tafi abuja misali kana tafiya da kayi tafiyar awa ɗaya da rabi kaga ka gaji sai ka kwana a zaria akwai hotel kaga za ka huta da sa kwana a kaduna misali kenan to saboda haka idan suka taso daga sabon za su tafi ga kasar yaman eh, daga yaman za su tafi kasar sham duk inda suka ga dama ko dare ko rana za su yada zango su huta sannan ba za su sha wahala ta fuskar abinci ba ko ababen hawa ko ina akwai gidajen mai akwai restaurant iri-iri da za su je su ci abinci Allah ya takaice musu tafiya ya sauƙaƙe musu ita ya lamunce musu ita ko dare ko rana za su yin tafiya siru fi halayali wa ayyaman amini amma saboda wancan kafircin da mutuncinsu na farko sai Allah ya tsora mummunar addu'a a kan su sai suka koma ne bakon su roƙi Allah ya tabbatar musu da wannan ni'ima din sai suka koma Allah ya dauke musu wannan ni'ima din fa qalu rabbana ba'id baina asfarina Allah ka nisanta mana tafiya ka ji wai Allah ya ke maka wanda manzo Allah ya goya mana in za mu yi tafiya daga ci wata wa Allah budahu Allah ka nade mana tsawon tafiya amma su ba'id baina na baina asfarina wai a nisanta musu tafiya kaga wannan musiba ba shi sa Allah ya ce wa zalamu na farko suka zalunci kansu waj'alnahum ahadith Allah ala ce muka sanya su ka zama to labari yau da za ka je kasar Yaman a nuna maka sai daga cikin zuri'ar mutanen sama babu saboda mai Allah ya daidaita su wa masbatna ku kullum masbakin Allah ya ce muka yi fata fata da su muka daidaita su dole suka yi gudun hijira wani ya dama wani abu ya zo zai arzu ma ta bace a duniya me ya janyo musu wannan saboda rashin godiya shi sa karshen ayar Allah ya ce inna fi zalika laayatin li kulli sabarin likulli me sabbarin shi ne mawuzo'in namu likulli sabbarin shakur mai godiya ga Allah a ƙarshe ana nuna mun lokaci ya yi ya yi kuwa mutuncewa ni'imar Allah da rashin yi masa godiya yakan ɗaukewa al'umma tsaro ya jawo su tashin hankali yakan ɗauke musu abinci ko albarkar abincin ya janyo musu yunwa Allah ya umarci Quraysh da su bauta wa Allah dan suka bauta wa Allah suka rike dokokinsa shi kuma ya musu alƙawarin zai ba su abinci zai amintar da su da ilafi quraishin ilafi riklat ash-shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha bai bayt alladhi at'amahum mai ju'in wa amanahum mai khawf wani wajen Allah ya buga mana misali akan garin Makka wa daraba Allahu masalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون sakamakon abin da suke aikatawa sai Allah ya ɗanɗana musu tufafin yunwa ya ɗanɗana musu tufafin tsoro saboda mai fakafarar bi al'ummin ba sun ni'imomin ubangiji mai girma da haka a shi kenan butulcewa ni'ima ya yan uwa ba karamar musiba ba ce ba saboda haka roƙi Allah mu ci gaba da roƙon Allah ya ba mu ikon gode masa akan ni'imomin da ya mana kuma Allah ya kara mana waɗannan ni'imomi din na zahiri da na batini sannan kuma ya yan uwa ci gaba da addu'a wannan ƙasa ta Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya halin mulki da muke ciki na tattalin arziki ya ubangiji muna roƙon ka ƙara warware mana wallahi akwai musharori iri-iri akwai alamomi iri-iri akwai abubuwan da aka kunso shi domin muna musamman mu a farika kasashen afirka don mu sha wahala ko yanzu kuma abin yana nema ya juye ya zame mana ni'ima da jin daɗi mu gayi da godiya allah a kai yanzu ana harbo tijara yakin kasuwanci tsakanin manya-manyan kasashe kasar amerika tana tallafta wa kasashen da suke shigar da kaya kasar ta haraji amma inda zafin siyasar da yakin yake shine tsakanin kasar amerika da kasar china to a yanzu a jiya nake gani da su da safi ma nake gani irin statistics na na masu focus na tattalin arziki yanzu abin yana ne bayan juye wa kasar amerika har dala ta fara kare da a shekara biyar ba a taba ganin ta samu gibi irin wannan ba to mu kuma karyewar wannan mata mai suna dala ni'ima ce a gare mu ko azaba sai mu ta addu'a Allah ya kara rugurugu da ita Allah ya kariya mana ita Allah ya kasa da ita Allah ya dauka darajar mu na mu arziki Allah ya dauka darajar mu na mu kudaden sannan abu da biyu wannan kasa ta mu tana da abin da muke yana da tasiri da harkar man fetur man fetur yana taka muhimmiyar rawa cikin samun saukin mu na rayuwa da kuma shigan mu cikin maza to shi ma akwai folitin da aka fito da shi wanda muna gode ma Allah kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da abin da masu hashashe suke hasashe a kai shi ne za a ci gaba da kasuwancin ɗanyen man fetur da kuɗin wannan ƙasa ba da naira wanda hakan zai bunƙasa tattalin arziki wannan ƙasa zai ɗaga darajar naira kuma zai sauko da abubuwa har wani daga cikin manya-manyan masu sana'ar harkar man fetur a jiya ina jihar zamfara muke magana da shi ke gaya mun ya wallahi malam in dai aka ci gaba da addu'a aka dage a kan haka mai zai koma naira kaza wani farashi rugurugu na ƙasa to ya Allah wannan hasashen da ake muna roƙa cikin ni'imar ka Allah ka cika mana shi Allah ka faranta mana rai da ganin wannan hali da muke ciki na matsi da halin da muke ciki na rashin tsaro a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana Allah ka ɗauke mana wannan mulki ba nan wannan jiha ta mu ta Kano muna roƙon Allah ka tausaya mana Allah ka saukar mana da ni'imarka a Kano musibu da muke ciki da rigingimu da muke ciki da fadace-fadacen daba wanda shine matashiyar lakacin mu ta jibi da za a yi masallacin iyawu suna da ke kofar nasarawa da rikici na siyasa wanda wasu kawai suke amfani da ƴaƴan talakawa suke cikin cutar da al'umma suke cutar da shi wannan jihar ya Allah kai ne alƙawiyu ka fi ƙarfin sun so sun fi ƙarfin Allah mun kai kuka zuwa gare ka ya Allah ka tausaya mana Allah kai mana maganin duk wanda yake nufin mu da sharri duk wanda yake nufin mu da matsatsi ya Allah ka matsanta mana ko kuma Allah ka tausaya mana ka buɗa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi kuma ga dukkan alamu abin da kai fata na alfanu na masallaci ya kara maka mintuna ya kara tunda tun da zo ake sanar da ni solar masallaci za ta iya mutuwa a kowane lokaci amma bisa kaddarawa ubangiji ga shi ba ta dauke ba to Allah ba da wajen sarki ya kara rangwanta mana ya kara tausaya mana gida ya sanya mu cikin bayansa masu godiya a yanzu a ƙarshen jawaban malam ya faɗi laccan mu ta ranar litinin mai zuwa insha Allah ta'ala jibi kenan wacce za a gudanar da ita a masallacin iyakun sunna na kofar nasarawa tsakanin magriba da isha kuma kamar yadda ya faɗa taken laccar shine harkar daba da shaye-shaye ina mafita Allah ba da wajen sarki ya ba mu ikon halarta kuma ya ba mu ikon gudanarwa idan kuma an je can insha Allah za a ji sanarwar lakta ta gaba wacce ita kuma za a gudanar da ita ne ranar laraba a masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya subhanakallahumma wa bihamdika